Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkam da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Ga waɗanda suka jima suna sauraron shirin domin iyali sun sha jin shirin na haska fitila kan matsalar fyaɗe da ake fama da ita a Najeriya. To sai dai kawo yanzu haƙar shirin bata cimma ruwa ba domin ganin yadda lamarin yake ƙara ta'azzara musamman a wannan lokaci da aka hana zirga-zirga. Wanda ma ya kai ga mata a sassa daban-daban da ƙasar suka shiga zanga-zanga suna kira hukumomi da shugabannin al'umma su ɗauki mataki. A yau, shirin ya gayyaci 'yan fafatuka mata da nufin neman hanyar daƙile wannan mummunar ɗabi'a. Waɗanda muka gayyato a shirin sun haɗa da kwamishinan ma'aikatar harkokin mata ta jihar Nasarawa Hajiya Halima Jabiru da Saudatu Madi shugabar ƙungiyar kare harkokin mata da ƙananan yara Rafa. Sai Hajiya Safiya Adamu ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar da ke hankoron kare harkokin ƙananan yara da ake kira tallafi Najeriya da kuma Aisha Buba ƙwararriya a fannin sanin halayyar ɗan Adam. Jagora wannan tattaunawa Shamsiya Hamza ta fara da tambayar Hajiya Saudatu abin da ya sa ake ƙara samun ƙaruwar wannan lamari. Ita dai wannan damuwa ta zaɓe na ta kan faɗa kuma zan ci gaba da faɗa cewa karaya ce. Dama wannan abu ne da muke ta fama da shi. Ana zaune cikin shi an kuma rayu cikin shi saboda ana amma al'amarin ɗaukar sa kai na kashi. Dan an yi zaɓe ana neman dalilin da za a mallaka ma wanda aka masaɗi mali saboda haka wanda ya saɗe ya samu dama ya tsalle kowa ya zamanto cikin halin haula'i na cewa an sa dole ka hakura dan ba inda za sai an mace ba inda za munin da abin ya yi malama ya wuce yadda kuke kuma abu ne da cikin gida da waje a tsakanin jini da jini yan uwa ne ma ƴaƴan yan uwa a waje abokan aiki na haka ne yadda kika juya abun baya da daɗi to yanzu ne yayi bunda yadda kowa yake magana shi amma ba wai dama bayan nan bane ba to hajiya safiya adamu idan na dawo zuwa gare ki ana yawan cewa yanayin yadda mata suke suturta jikinsu ne yake sa ake yi musu fyaɗin to amma idan muka yi duba cewa har yara waɗanda ba su kai shekarun balaga ba ana yi musu wannan aika-aika inda a wani labari a jihar Kaduna yake nuna yadda wani uba ya lalata da 'ya'yansa mata 'yan shekaru biyar zuwa bakwai. Wani labarin kuma ya nuna yadda wata mata take shan al'auran wani ɗan karamin yaro ko ma za mu iya ce ma jinjiri. To abin ne kamar da hatta eh, ta ce yana nuna tare da abu ne da yanzu ya bullo ya ɗauki wani ya koma wata irin hannun daban da inda ba Sabida mai kuwa in ka ce wai yanda mata ne auren su ne kaza yanda suka yi shiri ne kaza to shin jaririya wata bakwai ko yan shekara hudu me ta sani da rigan da ta sa ba. ina muke da matan yawa ma kawai kamar sabu a ga yara ma suna yawo kusan tsirara suna ko abin nan ba abin da ke samu su amma yanzu wani ya ce wai yadda mata suke shiga ne mutane ne yanzu irin an ɗauki duniyan ba a bakin komai ba irin mutane ne suna shiga inda bai kamata ba domin neman wai taimako ko ana tunanin na dai abu wani eh, eh, boka ya ce in kai abu za in kai wannan lalata abu za mm. zai faru ko mai ta ko wani mutumin da irin wayannan abubuwan na fi dogara da shi mm. dan kan wannan abin da duk wanda aka ya wuce to Amina yaya ke ma na san kin sha ji ko ganin matan da ake tauye musu haƙƙi wato su ma mazan ba a bar su ba to a naki bangaren ganin cewa ke me fafutuka ne na ganin an kare haƙƙin mata me zaki ce game da wannan matsala da ake ciki a yanzu a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja an yi ta samun kungiyoyi da suka yi ta fitowa suna zanga-zangar lumana don ganin cewa an samu mafita a wannan batu. To abin da zan ce dai kamar um, bayanin da iyaye na suka yi da hajiya Saudatu da kuma hajiya uh, Safiya wannan abin al'amarin da muke yanzu ya zama abin ban tsoro kuma ba wai baya faruwa bane ba a can amma yanzu saboda akwai kungiyoyi da yawa da suke magana akan wannan al'amarin shi yasa ake ta ganin abin yana ta karuwa ana ta magana akai. kuma kamar yadda kika ce ba mata kawai ne ba ake yi ma daɗi amma idan aka duba lambobin mata sun fi zama waɗanda suka fi shafuwa da irin wannan matsalan sannan kuma ganina akwai matsaloli da dama da suka sa wannan abin ke daɗa karuwa e, saboda irin yadda ake samun yadda ake hukunta wanda suka yi irin wannan laifin yana daga cikin matsalolin so da yawa sai a ga cewa saboda kuma rashin wayar da kai yana daga cikin matsalolin saboda so da yawa sai a ga kuma yarinya ko kuma yaron da aka yi mai fyaɗe yan gidansu ba sa son a ji al'amarin a wasu zai zama wanda ya yi laifin ko kuma yan gidansu za su je su roƙe su su ba su haƙuri don kada su yi magana ko kuma don kada su gaya ma hukuma kuma daga nan sai abin ya daɗa karuwa to wanda ya yi laifin zai ga cewa to idan har za a iya zuwa a roƙe su wanda na yi ma wannan gyaɗan na je iyali na suka je suka roƙe su kuma suka bar magana to gobe zai kuma koma sakewa to shi yasa akwai fannoni da dama da ya kamata a dinga kokari na farko shine wayar da kan mutane sannan kuma a sanar da su cewa idan irin wannan abin ya faru ga matakai da dama wanda ya kamata su ɗauka sannan kuma yin shiru akan maganar ba shi zai sa abin ya fita daga al'ummar mu ba yana da kyau a dinga magana a dinga kai ƙara sannan kuma idan an kai karin su ma kuma akwai mataki wanda ya kamata su taka domin ganin cewa mutane an justice is served To gani kun yi magana akan uh, hukuma muna tare da hajjiya Halima Jabiru. Kwamishina ko me za ki gaya mana wanda irin mataki ko hukunci ya dace a ce an yi ma wanda aka kama da laifin aikata wannan mummunan abu na fyaɗe ganin mata yanzu sun fito suna ta faman faɗin faman bayyana irin yadda ake ci musu zarafi. To alhamdulillah kamar mu yanzu sarawa alhamdulillahi duk matakai da ya kamata a ce an bi wannan abu abun bakin ciki ne ga duk bil'adam ko namiji ko mace irin abubuwa da suke faruwa da 'ya'yanmu da ma manya duka wanda ya shafi kamar a eh, ma yara fyaɗe. zaka ga makocinka wanda shi ya kamata zai kare maka ɗa ko baka kusa shi ne ma zai bata maka ɗa ta wajen yushi wa fyaɗe ma'aikata za ka bar su a gida da yara za a yi haka yan uwa ko na uwa ko na uba za ka bar su a gida da yara za a masa haka a makaranta yaro bai tsira ba wannan abin ya zama abin bakin ciki kwarai da gaske kuma wa'annan 'ya'ya musamman su 'ya'ya mata su ne ya kamata za su zama iyaye su ne mata su ne 'ya'ya su ne kanne to yaro tun bai tashi ba an lallata rayuwar shi an jefa rayuwar shi a cikin hallaka saboda haka mu a matsayin na gwamnatin nasarawa sai matakai da mu gwamnati muka ɗauka na farko abin da muka fara yi kokari a kai a shiga na wannan kujera a matsayin kwamishina ta mata shi da mun ba da hankali akan wajen wayar da kai mai girman goma ya ba mu goyon baya da abin da muke bukata mun zaga jiha baki daya duk local government da muke da su mun sadu mun gana da sarakunan gargajiya iyayenmu sarakuna mun gana da shugabannin addini mun gana da shugabannin al'umma mun gane da manya-manya wanda su ne masu ruwa da tsaki a cikin al'umma domin mu jawo hankalin su na masifa da bala'i na wannan abin da muka samu masu yaɗen yara ƙanana mm. wajen jawo hankalin su cewa ta hanyar su za mu iya idar da sakuna wajen mutane mm. musamman wannan abubuwa idan suka faru ba a fitowa ne a faɗa mm. ana ɓorewa saboda ana ganin abun kunya ne a ce yau wannan family ko an yi kaza da ita sai an rufe a ɓoye. Hmm. Mun jawo hankalin su makocinka a community duk wanda ya yi irin abu kusan haka ya faru ya fito ya yi magana ya faɗa ma hukuma domin a bi kafan abu. Hmm. Su sarakuna kuma su taimake mu su sanadizin da gwamnati wajen wayar da kan al'umma. Hmm. Su iyaye mata duk inda muka je all the local government engaging nasu wajen mu yi magana da su. Haƙƙin 'ya'ya da Allah ya ba su a kula a kula ya mace musamman ko kasa namiji karami a kula hankalin kai kasance akan 'ya'yanka ka ba su tarbiyya ba da tsoron Allah tun da suke ƙanana domin masu yin wayannan abubuwa ba ai yaran maza ne a yi musu tarbiyya a sa hankali akan 'ya'ya mata ka tabbatar irin fita da yaka za ta yi da wani lokaci ta bar gida ina take kana kan wannan kuma kana tsaye da addu'a akan 'ya'ya domin da wannan matakai na awareness da advocacy kwarai da gaske hmm. mun kai grassroots bayan haka duk inda muka samu labari domin mun sa ma vigilante muna amfani da su sun zama mana yan sandan boye duk yadda irin wannan abin ya faru za su zaga su su kawo mana magana suna da labari wani kaza abu kaza ya faru nan da nan mun ci za ta ɗauki matakai mu je mu binciko idan muka gano za mu haɗa mai security agent nan da nan za a je a yi arrestin ɗan wanda ya wannan abun Aje kuma a kai shi hukuma ta ajiye shi ana bincike in aka gama bincike mu tabbatar ministry tana bin kafa tun daga hannun hukuma har a kai su kotu mu tabbatar cewa an hukunta mutum ba a bar magana domin a to da yawa ma magana idan an je an kama sai kaga ana nema a bada hakuri a yi kame kame haka a zo a sake wanda ya laifi. To sai a gafarce mu domin rashin kyan wannan sauti da aka naɗa ta wayar tarho. Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako mai zuwa mu ɗora inda muka tsaya. Za mu kuma ji yadda matasa ke kallon wannan matsalar. Yanzu a madadin bakin namu Saudatu Madi da Halima Jabiru da Safiya Adamu da kuma Aisha Buba sai kuma wakilinmu Shamsiya Hamza da ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chubahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. kai mata su ne duniya su ne daɗin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya